Me wannan? Garkuwa. Garkuwa me? Kariya. Kariya me? Cuta. Cutar me kuma ka ce? Kolora. To kolora ce za ta zo cikin gaba. To ba na gani ba da ka ɗaki biyo ba. A'a ya jaki ne shi zai zama abin jaki? Ni dai in ka ce ma jakin ma zan karba ni dai mu tafi. Su ma mutanen birnin. Ba za a tafi da shi ba. Su ma mutanen birnin ta ɗan me suke samu su me bakin su da hancin su. Wannan ma yana yi. A hakan? Eh. ba ka gisa ba ake sa na zaki ba. Ina jiran mu zai tafi binni ne. Ga nan, ga mu nan wallahi. Mm, Wai me kake tsoron kaka? Ban kai kai wallahi sai maganin ka haka ha wannan wace wannan zan tsoro ta cewa sai ta danna kai dada ri'imina zaka zakara zakara zakara zakara zakara ka san ni ka san mu mu UPE muka yi su ko UBE suka yi gaskiya kuma cin mu da saba ba ɗaya bane gaskiya na ka kama tsaya muka yi ma to ku yaya a to ka wuce masu gida gidan zaka shiga a wajen da kace yanzu dai shi baya nan kuma ni ban gane ka ba waye kai kansila ne kansila eh. A hakan? Yi a hakan. Allah sarki. Yi sako ne? A dama sako ne na zo da shi daga birni na wannan annoba da take damun mu ta coronavirus. Corona? Eh. To ai mu ba mu san ta nan ba. Ta ta inda ka jiyo ta. To ai yanzu ita ma ta zo nan ai. To ba mu sakon mu ba shi. A tunda baya nan zan tafi idan ya dawo ni ma sai na zo. Ba ni ban damu da ya ka bani ba. Wai haka kansila ne kai. Ba kama. ga hinan kamar singilet? ya samu kuɗin ya ci wai kansa ai ni ban ma yadda kansila ne wannan ba Allah ya wadar na kai lalata dan Allah dan annabi wannan raina hankalin da me kama a ce wai an hana zirga zirga an hana bu an ta abu da kasuwa yanzu kwana nawa rabon mu da kasuwa a ce wai cuta an zo an kaga ba mutane wai Virus. me wani Corona Virus? dan Allah ke kin yadda da wannan cutar bayan a gabana ma ga maganin ta ma mutane an gabana an hada an sha an jika gashi an sha ni abin yake so da ke shi idan yaran nan sun dawo daga gona ki jika musu gashin nan su sha kawai shine ma maganin kawai haba mai gida kakka manta tafi wannan annoban da ta wuce ta baya na ibola na ibola gishiri aka dinga jika mutane suke ban yadda ba idan wancan ba gaskiya bane wannan gaskiya ne da an jika gashi an sha shi kenan, yaran nan ma abin da nake so da ke idan sun dawo daga gona kawai ki jika musu su sha dan an yi a gabana wannan shine kawai magani shine magana kawai to ni ka idan yaran ka sun zo zan jika su amma ni dai ba zan sha ba yanzu akwai ragowa abincin mu akwai yana na zuwa haka wallahi ba zan sha ba ya za ina kallon annoba ya faru mutum su shaji mutum nawa suka mutu da shan gishiri kawai sai zai sha gashi wallahi kai cikin ma zan bi ka ce wani mu tsaya? Mu tsaya mu me. Wai kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a shi saboda kolora. Allah malam dakata. a binni a ce corona ƙauyen ma corona to me ya kawo ta nan to ana ma take ita corona ta fi guda takwas wata to ai ba ita ana akwai ni da garin uwata garin ubana da ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce to da a'a a'a da yadda za a yi kawai ya bada shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga kuma ina da kofar da zan shiga sai mu ganta waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana kama kale kuɗi ashe kana da kuɗi Kai ba shi ko ba shiga. Ingut. Bi ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na. A'a. Haɗa masa biyu. Ka karɓi wannan kai haƙuri da su wannan ma. Ke ke karɓa ki riƙe. Kai. Gashi. Banda wannan. Wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan. Ka gan su? Ba wani dalili da zai haɗa ni da kai. Ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka. Amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki kakka fita saboda haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ina za mu bi shi amma daga nan idan mu za mu ba gun killace sai dai kai ka tafi uku. amma ni bin sa zan. To kin san abin da yasa zan bi shi? Ah. Saboda ya haɗa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kuma an gama magana. Mu je kawai. Me da ahí. sallah za mu yi ina kuka baron dokar dokar eh. dokar tazara a tsakani bana ta ku wai kai jaye wannan kai wani irin nan mutum ne yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta kaka mana ta ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko bai faɗa ya ce a dinga ba da tazara ba to idan mai gari ya faɗa maganar mai gari magana Allah ce Eh? ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shine magana ah yanzu dai ba za mu gaji Allah bai wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai yanzu har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a yi hakuri to kai ba kai sallah ba yan ba da Allah tun da Allah ya kawo ku menene menene matsalar ki bai kawo ki nan ka daɗe eh. ƙaran mijina na kawo mijina dai ƙazami ne wallahi ah! hakan baya wanka baya wanki baya wanki hannu kullum haka yake shigo min gida saƙaƙa ni kuma wallahi tsoron wannan cutar nake ta zamani kororo virus kar ya kawo min jangon goma cikin gida tona min asiri shi yasa na kawo ƙara kai kai kai mutum da shi dan duk da shi eh baya wanka baya wanki ko baya yi wanki duk baya komai idan ruwan ba wanka ba wanki yanzu sai da zai tsaya su koyi wannan ne take to ba za ta ni mace kamar wannan ka eh ba ka wanka ba ka kyakkyawan yarinya kyakkyawa kuma kamar wannan iuna kace za ka zo ka to ƙarya ya taimaka? to wannan auren faruwa ke yi na raba ku kan kai daɗe me gari wallahi tallahi ban da niyyar a raba auren nan na kawo ne a sulhun tamu a mana sulhu a masa faɗa ya ringa wanka yo ai ba ji zai ba wannan nan gidan kun raba wallahi ba ji zai ba wa ya sani ba ko yanzu kai ina son miji na wallahi ba zai yi ba A'a. ba zai yi ba A'a. wallahi ba zai yi a a wannan wannan gurin a wannan gurin mm je gidan ba za ta kinga ke kin yadda kin rabu da mijinki a'a kinga kai ku zauna lafiya da matarka ka koya mata abubuwan da ya dace ka daina rashin tsafta ka koma wanke hannunka su koma ku tashi ku tashi a'a a'a a'a kin ji ko kin yadda yanzu 저희는 잠깐만 shikenan ni yanzu a rana sai wanka su arba'in na raba kudin aure a haf wannan gurin kuma shirya ka a a ku tsaya ku tashi ku tsaya wannan gurin ku gudu ku gudu ku gudu ku gudu Beijo, Deus.